من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau tara ga watan uku watan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wata biyu da kwana tara. Allah baraka wa ta'ala muke roƙon yi mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Kaunuhu ta'ala. maganan Allah tabaraka wa ta'ala فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ إذن أكه رقه توفى باب دنغان تكالنا باواني تنواني باوانك ما تواني تويلن نندي تكي تكي ba a ta kaya wala ya ta sa alu kuma ko tambaye yin ya ba za a yi ba inawa ne inawance da firul mar'umin a kai wa umdihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi a shi kenan wannan rana ce haka fi hadhihi al-ayati karima a wannan aya mai albarka su'alani ma'rufani akwai tambayoyi guda biyu sanannu ya hata ne ila jawabi mubayyane suna da bukatar alani ma'rufani yahtajani ila jawabi. tambayoyi akwai tambayoyi guda biyu suna da bukatar amsa lil maqasudi ko mubayyin ila jawabin mubayyin lil maqasudi sai amsa mai bayanin manufa مثير الرزق كالي ما يكود دون الكتاري وانا سؤالان السؤال الاول انه تعالى ذكر في هذه الآية ألا يا أمبتو من أولنا آية أنه إذا نفخ في السور والظاهر أنها النفخة الثانية haka nan idan suka fi suri annahum la an qaba bainahum yawma idin babu dangantaka ran nan saboda haka nan wa allaita lil insani illa ma sa'a zannan ne za gama ma za qaddamta lihi lillahi mai kake da shi da mai kazo yuqalu ma wajaho na fa'il ansar ina fiskan kore dangantaka nan bainahum dangantaka dai ba ne wani tun wani ba wance matar wani ma annaha baqiyatun kama dalla alaihi qawluhu ta'ala tare da ai dangantaka na nan فإذا جاءت الصاخة الصاخة القيامة يوم يفر المرء من أخيه أخذ آية فجنتك akwai dangantaka dangantaka ta dawa ne ɗan kwana ne wa ya ce shaƙiƙina ne ko le abdina ko le umbina to can an ce babu dangantaka wa ummihi wa abihi kaga dangantaka tunda aka ce mamansa babarsa da babansa wa sahibatihi wa banihi matarsa abokiyar zamansa da ƴaƴayansa kaga tunda aka ce ya firu amma ba shi an ce daga wayanan kaga shi akwai dangantaka illa dai amfani ne ba ta da shi ba ta da wani tasiri yau idan kana zaune sai a ragar wa ‘ya'yanka saboda kai in kana da ɗa babban sai a ragar wa tsoho saboda ɗan amma lahira ba babu wannan fafi haƙi al’aya, ubutul amfabi akwai tabbatan nasaba bainahum to haka a da irin wannan maimakon ka tafi kana cewa ƙur'ani ya yi karo ya ce babu kuma gashi akwai wannan haka kake so ka gani amma malamai sun riga ka sun yi bayani komai in ka gaba ka sani za ka kici ki ba ka tambaya ba in ka tambaye ni ban sani ba ilimi bai kare a kaina ba ya ka tambayi wani abun na nan kwanci a wurin fa ka tambayi na dinga ma walan kai ruwan sai da ban sani ba sai da kamata ba ka sani ba sai a a tsakan da Allah ba sani ba sau da kanan don ban sani ba ba za ka ce a ai babu na tambaya ma an je babu a tabbai wasu za su baka amsa sau da kanan ka ga wannan rikici a kwance ta ka sai a ce a ajiye wannan ko amma wanda suka tare da karatun suna neman amsa sau ne ya amsa ko ko da ba ba da amsa ba sai ka duka nemo amsa sai as-su'alu thani annahu qala wa la yatasaalun ولا يتساءلون ولا يتساءلون ما أنه ذكر في آيات أخرى جاشي أم فدي أو السؤال أنهم في الآخرة يتساءلون كقوله في سورة الطور وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فتساشي يبس كتساشي سنة تنبيين وقوله في الصافات وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون hukumun a shi ta an je wala ya ta sa'an sai alamarin ya fi ne gaira zafi gaira zalika min al'ayati su saboda haka yanzu dole sai dai shi malam da ya kawo wannan tambaya ya tsaya ya karanta har yi da irin wannan abin sai ya ba mu amsa yana da littafi mai mahimmancin gaske wannan littafi da yake a ƙarshen nan wa kada zakarna al jawaba kike ayya wannan tuni mun ba da amsa an hadain su'alai ne fi kitabina ko ki ha mitrabi ala ayati kitabi kina hasilu alhamdulillah yan ya kale ma kama sai mu mu nema amma yanzu sai ke to ga kan daga ciki amma idan kana son ka sha ka ƙoshi haka shafa a jikin ka ta tafi wancan littafin ke innal jawaba an su'alil awwali tambaya daga amsa daga tambayan farko huwa annal murad bi nafil ansabi manufan kore dangantaka in an hura kaho fala ansaba in kita o tsariha yankewan tasiri Kamar yadda nake ɗaru idan kana zaune sai ka ga an ragarwa ‘ya'yanka saboda kai ko kuma ɗan in kana da tsabar ba sai a ragar maka saboda ɗan a gobe kiyama babu shi wannan tasirin da za a ragar maka saboda wannan babu shi gobe kiyama ba da ba wa ina nan sai ka ga an sakarwa ɗan nasa ko yana da kani babba sai daga an karwa a ainihin yayansu sun dafa yana da karfi ba ma a lahira Allahumma wala التي كانت مترتبة alaiha wanda take biyo kai ainihin fi dare duniya nan duniya akwai nasaba Ka gani ba ko kana cikin yaranka kake zaune sai ka ga yaranka suna ragan maka in kana zaune cikin wani yaren dai in aka duba ba ka da kowa aka duba ba ka da ana saka ka ba haka ne sunan duniya yan ka tana tasiri amma gobe kiyama ba ta tasiri tun da cikin gaban gaskiya ne gaskiya ta kai za ta fitar da kai da taimakon Allah surar ta ba ta fitar da kai sannan akwai agaji a kara maka lada a kara maka maki a tsallakan da kai min at-tafakhuri bil aba'i na fariya din nan da ake yi da iyaye ko fariya da iyaye wan naf'u naf'i da amfani wal awafi da tausaya wa wasila da alaka fa kullu dhalika yanqati yawm al-qiyamah hisatun dauri ma a tsaya a bi Allah kawai an yi wannan kabila ne saboda mai kishi mai kishi kuma mu san junanmu wa yakunu al-insanu la yahimmuhu illa nafsuhu a can ai wannan mata wata ta amsa وليس المراد نفى حقيقة الأنصاب با كوري haƙiƙanin من جدتك ba. ai asalin dangantaka ma addini ce ba sa aka hana zina ba don tabbatar da dangantaka min asliha bi dalili qawlihi yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abi aya wannan jawabi ayya fita وإن الجواب على عن السؤال الثاني من ثلاثة أوجه ذكرت ولا يتساءلون تشيما غاتن غانا الأول هو قول من قال إن نفي السؤال هو تنبيا بعد النفخة الأولى bayan hurawa na biyu ba mai tambayan juna ya ya ya ya kamar da tsani ya ban ji ba kan ce bayan hurawan farko kafin hurawa na biyu saboda kanan a lokacin nan ne ka ce ba a tambaya da ba san ma ina ake ba yaya ma za a yi tukuna Eh, wa isbatahu ya tabbatar da kuma ita tabbatar ba da humama bayan hurawa wancan na biyu sau nan fa akwai tambayoyi a juna ma ya zaharu la ya halo min nazari. to wannan amsa dai akwai kai kai kaɗan a ciki amma an san ta amsu eh bayan hudan farko shine za a yi eh, ba a tambaya ai hurawan tashi ai ba hurawan farko a mutu a ganin shuru babu sauran tambaya amma bayan hurawa na biyu ha akwai tambayoyi ana tambayan juna ana binciken juna saboda kanan kaga kenan in aka ce babu babu tambaya idan fi kafa suri ce na farko ne saboda kanan makaro akai ba amma bayan na biyu duk tambayoyi da za ka yi na bibiye su bayan na biyu fi ma ya zaharu la ya salo min nazari a tsani amsa na biyu an na nafa su'al hana tambaya عند اشتغالهم بالسعق nan an kore tambaya yayin da aka so ne sa annan so mewa da za a yi wal muhasaba da hisabi idan aka ce ga rizal ya zo ba ka kallon kowa ba ka tambayan komai sai ka ga ta ina naka zai bayyana menene a cikin amsar naka فنن ايكا غا اندك جتكونا فنن ذاك جي ذاك فارها امقرأو كتابية اني زننت اني ملاك حسابية وانت قوتي يا ليتني كم اوت كتابية ما اغنى عني مالية اصلا كيرين وانن كما وجمو حسابا باعتم والجواب حكا ولن كتر سراتي على سراتي da jahannama kwanje ya kallon ka da gada da kake to ba ka kowa bai magana da kowa sai ya ga Allah tsallake idan aka tsallake lokacin nan ne za a fara ina wani ina wanke da zaran ba a gan shi ba kawai yi rauta ko ina za mu tsinci kan muran nan ko ina mutum zai je to an ce ma ban a magana mu ya je kai da ina zan tsinci kai na ranar maganan mu ba ta taso ba Bayanan nan wannan ba ya dawo kai nisa ba da mu a kai ne ba wani ne bai <laughs> ba da shi zai fara Duba sauran mutane da ya ce baya na yana neman waye baya na ya ce to kai ne نعم سوى من آه، على الصراط وإثباته فيما عدا ذلك أنا ثبت تنبيبا وإنه مجرم وهو عن السدي عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نؤك أنسى الثالث أن السؤال المنفي su'alun tambayar da aka ce laka tambaya ce ta da amma nan ko babu komai da in mutum ya tsaya duba musulmi duk inda ke yana neman yadda zai ba da amsa yadda zai samu yadda abin zai tafi amma bai taimakawa a fara yauye don yanzu ƙila ba don irin waɗannan faɗaka ba kana nan sai wani ya ce ce to an yi hanyar zuwa bai gamsar da biyar hau kai ke na hansa samu kuskure a wurinka da ka bari in kai ba musulmi ne ba kofi daga ce kai ba musulmi ne ba wannan amsa musulmi ba haka sai a ba shi amsa ko amma musulmi ana cewa kullum musulmi dun nassi da izo aya ko hadisi kai masa cikin fasara ba fa murta gaskiya ake ba annabi ne wata rana wani zai kawo masa kuka yake mata la ta rubdu lamisan to lamisan ne za ka fasara lamisan hmm? shafawa ta ta rubdu lamisan yake sake ka sai ce ba zan iya haƙuri ba sai ce to haƙuri ke ka haka kaga in shafawa ne kayi wa annabi mummunan fassara kayi masa mummunan zato saboda benin ne ka ce ana zana annabi ya tambata da shi shi ne ma'ananka magananka to musulmi kullum yana tsayawa ya duba ya yi wa mashi kyakkyawan zato gaskiya a cikin ɗalibai akwai wanda shi ko ya haƙuri na faɗin manya-manyan kalmomi wani lokaci abun akwai takaici dalili mutum na kare ubanshi yana kare ƙabilarsa ko hatta kuskure me yasa bai kare Allah me yasa bai kare manzon Allah me yasa ba zai wa musulunci kyakkyawan tsohuwa ko duk abin da kake babban ka asali ka zana sai ka yi ƙoƙari ƙarya daga gaskiya ka san da magana amma in annabi na a'a a jefa shi cikin dawo kai babbiya za ku ji maganan a cikin nan tana gudanawa Ya fa sake ta yi ce ma kabba ka tafi ka tafi yana kare ɗaya ko take kare mace shi haka laifi akwai mai kare yayansa ba sa laifi amma ba za ka iya kare manzon Allah ba kai wanda irin mabi ne ko dai wa'incan mutanen nan ne munafuki ne kai kana bayyana musulunci kana ƙunshe da kafirci shi ne abun ya ya bayyana zuciya a bakinka kana koye da shi ne kana danna shi sai fulifce idan ka fassara ka ce shafa annabi ce ka sake ta yi shafa zan iya ba yake to ka zauna da ita ta annabi zai bar mutum ya zauna da bazan zinaciya ga kai wa hadisi ana mummunan fahimta saboda kanan to yanzu ya za a yi ta taruddo la mai san akwai lisani yanzu ce ce ah, ha alkamisu abdulsalam mai nake nufi hmm? kaga ban gan ba ko ina yake ina sai na bacci a lungu altamisu fulan wa altamisu kaza kaga mai zaka fasara shi abba ibrahim har yanzu ina son shafa ibrahim eh, ne za ka sai altamisu ibrahim kyauta kuma nema ai da mutu da muka faru nema ai wani ne ke cewa nema ba ba kai kai din ya kawo ta kashe su sami su an sami su kitabi ana kitabuka ya ajiye da Allah kitabi fi kutubika kaga gashi na zai ga bai zai ta ana neman littafi shi ya hada da cikin littafin sa sai sai alta musu kitab alta musu kitabi min kutubi fi kutubika kada nema ne a ah, a ah, e eh, nema to kaga sai ya koma la ta ruddu lamisan ba ta hana mai roƙo ta sayo ɗan burkuronka da ya cikakka da ɗan maginka da cin gishiri da daddawa daddawa da ta ga wata suna cani ya wani da gishiri take gashi ta a yi gaba da an ga daddawa da Allah wancan yau kina da daddawa take gasa ka sayo daddawa ka tarar da bayan ka sayo gishiri duka bayan to kaga haka masu saka ce almubazzar ya ce in ya sayo ta bayar in ya sayo ta bayar ce laka ruddu lamisar ba ta mayar da mai roƙo duk mai roƙo ba ce kawai take sai aka ce to kai haƙuri ka sake ta ita a ran iya ba a ta kwakwar da roƙon sai ka sai wa kaya kuɗi kuna da lada wurin Allah hadisi bai bayyana ba eh? ya bayyana to yanzu in ka ake fasarawa da wanne ne kamata ka fasara da shi wannan na biyu kamata sai fasara da shi to saboda kana duk kalmomi in suka zo zaka suna da irin wannan ma'anan tana da kana kenan kana kenan kana fina. in ka tafi nan halaka ne in kuskure ne amma nan ya yi daidai ba sai ka fasara da nan wurin ba to amma mutane ba sa kallon maganar manzon Allah ba a'a shi kawai kuskure so yake so ya gani hmm ai kaga da gaga wa'annan bayan Allah idan aka samu nan wurin zai tsaya ya fitar da ɗalibai daga wannan hadari kaga ka dubi hanya uku ga in an bi ta kaza za a yi fita amare da ran da in an bi ta kaza za a yi hita in an bi ta kaza za a yi fita. to haka mutum ɗalibi ka to kaga in nazari kake kai kaɗai ɗaya ba ka zuwa wurin malamai irin ba kan ta littafan malamai irin wa'annan ka halaka ka ɗauko hadisi zalla kai masa fasara ta haka da kaga in ba abin da ba wannan fasara da zai maka nuna da suka dubi bulugul marami akwai masu ba da irin kan musamman hamidul fasar da ta aligin na yana tsakko irin wa'annan yana fasar da su yana tsakko irin wa'annan yana fasar da su amma doron hadisin ba zai fi da kai ba in ba yahude ba wannan hadisi yake malam ka dinga ku ya ta dinga zina ku zina a gurin ku halal ne ce a a ya kai mana sai kama wani hadisi da kai ne baka san fasara sa ba abin da ake nufi a nan kaza shi ke nan kaga ka fitar da shi amma a ce kake kawo matsalar ko kuma ka ga mutum ce Kara bayani na san me kake nufi shi wannan matsalar da ka kawo ta sai a fitar da kai cikin za a iya fita don ban iya fitar da kai ba bai hana wani fitar da kai ne asalin abin da kake gani a cikin wannan abin da ke cikin zuciyar kan wannan hadisi sai ka faɗa ne in ya fi duka in fi duka in ba zan iya ba ka nemi wanda zai fitar da kai ta lafiyayya wanda za ka daina shakka don ka kore ne baka kai musulunci ba mai musulunci na nan ni ka kure dama ko ni ba wanda zurfi nake da shi ba in kana son ka kure ni da ka gama kure ni dama ba zurfi tun tuni na gaya maka ni kurarre ne sau da kanan allah su'ala almantiya su'alun hasu. ba kowace tambaya ne ba kuma in za a yi haka kaga wancan am ne tambaya la ya ta sa a nuna ko ina a gashi wani wuri ne ba a tambayar tambayan kaza ce irin tambaya za ce ba a yi irin tambaya za ce ba a yi ba ko su alu ba adihim Allah afuwa min ba'di shi ne roƙon sashen su daga eh, afuwa wa sashi mun yi rikici da kai kai kasan kace ne sai ga ma filin gyama ka ce iya eh, haƙuri yaran nan ga ai ba ba magana to shi na kace wala ya tasaaluna al afwa bainahum in za ka roƙi afwa ka roƙi yanzu dan an jima saboda ya haɗu mu sai mu sai ta ko alal akalli in ya ma kuma ban haƙura ba kai ba za ka iya biya na ba to in ya ma wani in roƙe ka ba zan iya haƙuri ba zan iya biya ma bukata ba ba zan iya yi maka abin da ke so ba to amma ka yafe min da na yi amma daga yau daga yanzu ka yi in yi nan ka yi maka yi nan daga yana wannan dai ni babban matsala a nan wanda ɗalibai ba sa ma ko tunaninta neman a samu kuskure yahudawa sun yi wa ƙur'ani irin wani karatu gaba ce kura-kura su ke ba sun da an ce masu ɗan kuntun fi rai mai mana zana eh, fatu bi sura kuma yana eh, aka ce ainihin la'ini samatul lauka na mai inda gairi la da wajen fi aka ce lafan kasar sun ce ai ga gashi ga nan ba ga ba ga nan ba wawo shi ne wannan yi littafi musamman saboda haka sai kaga ko ya dace a karanta littafi nan don kowa yana da irin waɗannan matsaloli a zuciyarsa in ma babu to za ka yi aran gama da irinsu wa huwa su'alu ba'dihim al-afwa min da fi ma ba'd فيما بينهم من da لقنوطهم saboda anan an fitare min al-iqai an fitare daga batawa ولو كان المسؤول أبا دا عينه وباني أو إذنا أو أما أو زوجة ذكر هذه الأمثلة الثلاثة صاحب الاتقان ما دعنا نعم، بسكوشين كاموها عليكم السلام ايه والجواب والجواز عن الشرط وإثباته فيما عدا ذلك ثم أنا كايك شاكك مكأن نفي السؤال بقي نظريني با نفي السؤال عند استغلالهم بالساعة والمحاسبة هذا نفي أخي to amma aljawazu fa inda aka halartar da tambayan shi kuma ala sirati in eh, wal a ah, jawazu kitarewa ne kada jawazu ya halarta jawazu kitarewa to da lokacin da aka zo Allah sai sirati aka shi ma ba tambayoyi ne amma wa isbatuhu fi ma da inda wanda ba nan ba to akwai tambayoyi a wurin na'am